Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo shugaban amurka joe biden ya bayyana shirin neman a sake komawa teburin tattaunawa don farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran da aka kulla a shekarar 2015 domin a kaucewa daukan matakan da ka iya kara jefa yankin gabas ta tsakiya cikin rudani yayin wani taro kan harkar tsaro da aka yi ta yanar gizo a birnin munich na kasar jamus biden ya ce akwai bukatar a bayyana komai a fili tare da samar da hanyar sadarwa mai inganci don a kaucewa rashin fahimtar juna da kurakurai. Kalaman na Biden na zuwa ne sau'i bayan da ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya ce kasarsa za ta iya sauya matakan da ta dauka waɗanda suka take matsayin da aka cimma da sauran kasashen duniya kan shirin nukiliyan nata idan har Amurka za ta ɗage takunkumin da ta kakaba mata. To a gefe guda kuma shugaban na Amurka ya yi alkawarin ba da tallafin dala biliyan hudu domin a kara ƙami wajen samar da allurar kafin cutar COVID-19 a ƙasashe marasa galihu a taron na Munich. Wanda shine karo na farko da Biden ke halarta da shugabannin kasashen duniya bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya. Today, I'm announcing the United States is making a $2 billion pledge to COVAX. shugaba biden ke ne yake cewa a yau na mai sanar da cewa amurka za ta ba da tallafin dala biliyan biyu ga shirin covax da kuma karin wata dala biliyan biyu don mu da sauran kasashe su masu kawo tasu gudunmawar an maido da wutar lantarki ga miliyoyin mazauna jihar texas a nan amurka bayan da tsananin sanyin hunturu ya sa tashar samar da wutar lantarki ta lalace sai dai har yanzu suna fuskantar kalubalen karancin ruwan sha da yammacin ranar alhamis kamfanin zallancin labarai na associated press ke ruwaito cewa tashoshin ruwa dubu daya da kananan hukumomi 177 cikin 254 da jihar ke da su sun ba da rahoton katsewar ruwan saboda tsanani na sanyi sama da mutum miliyan sha wannan lamarin ya shafa a cewar hukumar kula da muhalli a jihar ta texas a halin da ake ciki a jiya juma'a ne shugaba joe biden ya sa hannu a wani shirin tallafi da gwamnatin tarayya za ta ba jihar bayan da gwamnanta ya mika kukumbaransa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan siyasa da masu fashin baki sun yi gargadin cewa rikicin da ke faruwa a mogadishu babban birnin somaliya tsakanin dakarun kasar da magoya bayan 'yan takarar shugaban kasa na bangaren 'yan adawa zai iya sa rikicin siyasar kasar ya kara kazanta an jima ana tada jijiyar wuya a birnin na mogadishu kan jinkirin da aka samu dangane da gudanar da zaben kasar shugabannin siyasa a somalia sun samu rashin jituwa kan yadda za a gudanar da zaben duk da watanni da majalisar ɗinkin duniya da jami'an diflomasiyan yammacin duniya suka kwashe suna ƙara wa ƙasar ƙwarin gwiwa da yammacin ranar alhamis zuwa safiyar ranar juma'a an ji harbe-harben bindiga a mogadishu yayin da birnin ke karkashin dokar hana fita da gwamnati ta saka don a hana magoya bayan bangaren 'yan adawa gudanar da zanga-zanga iyalan waɗanda suka mutu a mummunan fashewar nan da ta auku a beirut sun gudanar da zanga-zanga a ranar juma'a ta biyu inda suka nuna adawarsu da cire alkalin da ke jagorantar binciken musabbabin fashewar cikin wata sanarwa da ta fitar gamayyar iyalan ta ce tsayawa ana naɗa wani sabon alkali zai janyo jinkiri kan binciken fashewar wacce ta auku a ranar hudu ga watan agustan bara lamarin da ya auku sanadiyar jibge sinadaran ammonium da aka yi a tashar jirgin ruwan birnin na beirut babbar kotun kasar lebanon ta yanke hukuncin cire alkali fadi sawan bayan da wasu tsaffin ministoci da 'yan majalisar dokoki da shugaban hezbollah suka yi korafin cewa jami'an da aka tuhuma a binciken suna da rigar kariya kotun wacce ta amince da wannan korafi ta yanke hukuncin cewa alkali sawan ya wuce gona da iri a tuhuma-tuhuman da yake yi a binciken. kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ka gane wani shi malami ne wani shi kuma ne wancan dan kasuwa ne wancan kuma gini Harshen kwashi gwani ne, a kwana a tashi mai koyo ai malami ne, masoyan gaskiya. com barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya baba an tashi lafiya? Lafiya kalau. Makonni biyu da suka shige muka hurin dusar kankara ashe ba mu san. Kwarai tana kan hanya. Tana kan hanya ba a New York da Maryland da DC kaɗai ba duk eh. faɗin Amurka. Inda inda ma al'adance ba a san dusar kankara a Amerika ba duka sun samu wannan karo. Ana ma magana na ce maka su mutanen jihar Texas ne. Hmm. Yara na biyu suna jihar Texas ɗin nan. Amal tana ban labarin cewa galibi a nan da dama dai zan ce ba sa girki eh eh haka tunda ba sa girki ba sa tanajin wani abin da ya jibinci ah, eh, dafa abinci haka yake yawwa to kuma ka san su can da yake ba su da sun saba nan ne da aka saba da su kankaran nan da an yi harsashen cewa za a yi ka ga su motocin nan suna yawo ana zuba gishiri ana menene to can ba su saba ba su saba saboda ba san shi ba ma eh. kwata kwata to shi kenan fa aka zo aka zazzaga musu wannan dusar kankaran ma kankaran kanta mm. wanda dusar ma ita kankaran kanta fita haka mm, haka mm. ta suka fita layin abokantan suka fita tunda da ba su abinci an dauke wuta ya zo saboda wannan ya nauyi ya zo ya tsintsinke wuta an kin san eh, suna da wutar nan da ake samu daga wato ah, iska da ake sa eh. na'urorin da ke kada iska To an ce kankara duka sun daskare waɗannan Sun daskare waɗannan eh, farfela da take eh. <laughs> da suka fita neman abinci layi layin neman abinci saboda mota ba za ka iya tuka mota ba sai dai ka taka da'irar ka sabili da dusar kankara ta ko ina. abin malam. Ba share wanda za a share yadda muka saba ba eh. kafin ta zuba an share kafin ta zuba an mm, share. Kafin ta zuba ko ina an zuba gishiri da zai abin da ke narka shi da wuri. ma ina baka labari suka je suka yi layin a wani gidan cin abinci zan su sai abinci suka yi layin awa biyu a cikin sanyin nan kuma da yake ba su saba sanyi ba ba masu da kayan sanyi ba sai ka tunda ba saba irin mummunan sanyin nan ba suka shiga layi ta ce awa biyu ana ana wani jiran abinci yawwa a sun layi ya kai kansu inda za sayan abinci fa ba ana dab sun kai inda za su sayi abincin sai aka ce abincin ya kare asha bayan awa biyu ina fara tafiya sai suka ga waɗansu sun so abinci a wani wuri sai suka tambaye su ina ne suka so suka nuna musu suka kuma je can wancan restaurant suka shiga wani layi bayan sun yi layi an kawo kansu sai aka ce kwanonin da ake zuba mutane su tafi da abinci gida ya kare Ina ai ko aljihu a zuba abin da mutafi da ki. Kwanoni sun gane na gaba. To kuma ka san da ba an ba an shiga a ci abinci a cikin to ba eh, eh, eh haka. Dole sai dai ka siya ka tafi da abincinka. Ka tafi da shi. Mm. To shikenan sai aka zuba musu abinci akan tire suka zauna sai suka ga ɗaya da ma'aikaci suka ce mashi wai za su iya tafiya da tire ɗinsu nan gida. sai ma'aikacin ya ce an tambayi manaja ya hana amma ni zan kau da fuska kamar ban gan ku ba oyo <laughs> ka san abin da yake nufi eh haka ne <laughs> kusace wato kusace hanya ke dan kudin ko ku wuce da abu ku yi ta tafiyar ku kenan na je ba sai suka dauka kawai sai gida oyo Allah suka ce shi ne suka samu abincin da suka ci yau hmm. da kuma suke sa zuciyar da yamma za su ci ba hanyar abinci kwata-kwata bala'i kenan wato wani abu ne da ba a taba tunanin kasa kamar irin amerika za ta fuskanci irin wannan matsala ba to amma allah da eh. ikon shi me yadda ya ga dama yau gashi da. Eh, to canjin yanayin da ake magana kenan domin na kakkaranta waɗansu bayanan yadda aka yi waccan jihar Texas da basu saba gani ba suka samu wannan kaga mu a nan ana dusa kankara sosai hmm. amma in ka lura cikin shekaru biyu uku da suka wuce haka ne ba a samu sosai ba yes a kwata kwata ba yanda aka saba wato canjin yanayin nan zai sa wata rana a wayi gari kuma shi buga ga kankara suna zuba a samu dusar kankara ba mamaki hmm. ba mamaki. Ina ka gajin sarkan kara a Kumasi ko Ankara? Ai, muna cikin masu rai muke ba da wannan labari. Amen. ya ci gaba da kiyaye mu. Shekaran jiya Alhamis. aka yi rashin ɗaya daga cikin waɗanda muka saba hirarraki jami'an gwamnatin da muka saba hirarraki da su a murya amurka wato tsohon shugaban hukumar kwastan ta Najeriya. Mm. Diko inde. Haka. Muna yi ma iyalin shi baki daya. Mm. Allah ji kansa. Yan uwa da abokan aiki har ma da gwamnatin ah, Najeriya baki daya. Eh, jajen wannan rashi. Allah ya sa ya huta Allah kuma ya kyautata namu Amin Amin. amin. gaisuwa fata alheri da taya murna ga mamman dan doki na birnin kwanni sabili da arziki da aka samu matarsa ta haifi ya a ranar talatin nan da ta gabata allah raya ɗiya ya kuma sa ta zama mai tausayin iyaye. Amin sun amin. Ina taya babban direban sanata Muhammad juma Goje wato Alhaji Buba Gidado Malala murnar daurin auren ɗansa Nuruddin da amaryarsa Faudausi Hashimu Muhammad wanda aka yi a masallacin Juma'a na fadar mai martaba sarkin Gombe. Haka kuma muna taya Zara'u Abubakar Malami ba gudu wakiliyar muryar Najeriya wato Voice of Nigeria kenan a jihar Kebbi murna aure da aka ɗaura da angonta bello yan magaji ba gudu masha Allah Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare bari daga nan kuma in taya iyalan gidan baba Abbas da gidan tsoho Salga na aure da suka ɗaura a makon da ya gabata wato na yarsu Farida Rufai Abbas kenan da kuma angonta baba Isa an daura ne a kofar gidan tsoho salga daga birnin kumasi to muna addu'a allah ba da zaman lafiya ya kara albarka na aure da albarka zaman tare na gwamba bari mu mika gaisuwar ayuba dan fulani a po abuja wanda yake gaida mahaifinsa alhaji hamidi jihar plateau da matarsa hajiya talel da ajuji da yaransu onkul da haya da sarki isa da hashimu da maimuna da dalha da kuma matarsa sai kuma saminu rabuwa da rediyo sai dole duburai a darazo jihar bauchi tofa. <laughs> lalle kai rabuwa da rediyo sai dole <laughs> ya yi daidai ai irin su muke so <laughs> warren kuwa <laughs> da ba su muke rawa irin su muke so inda ba su da ba ma wani haka yake haka yake <laughs> To muna mu ma muna mika eh, gaisuwa. Yan eh, wato yana daraja ne jihar Bauchi wanda yake gaida Alhaji Shehu Tela kwanciyar Allah ya sa na faɗa daidai da malam Kawuwa Makaho Gabarin wannan ma gabarin din Allah ya sa na faɗa daidai da amaryarsa mai zuwa ka san ba auren ba kenan hmm. amaryar shi mai zuwa a sama dubarai da zarzu to Allah ya kawo ki lafiya amarya amin isa a yi lafiya a gaba lafiya abin zuwa abin to sai kuma gaisuwa zuwa gaisuwar wato sada zubunci zuwa ga wato Ahmadu Rabe yan duna da Alhaji Laki Funtuwa da Ali Abdullahi Dorin Baga sai kuma abdullahi dangoga mai aduwa da mani tinau mai addua da muhammad babalala kamaru da murtala ibrahim zangon daura da usman manika mai ruwa road funtuwa da kuma shamsuddin muhammad kargi sai kuma gwani manajan bulo da masak da kuma sabi'u sani dan goro ba ta garawa hamidu kalalaguwa difa jamhuriyar Nijar mun samu sakonnin ka dimbin sakonnin ka muna godiya Allah ya kara zumunci da fatar an tashi lafiya. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Isa lawa Girgir magajin garin Girgir a jihar yoban Najeriya da Aminu Adamu Malam Malamadori da Tukur Harka Rijau da Adamu Jumba Madara da Sa'idu Abdullahi da Maturu da Sa'idu Gogiya Katamma Allah ya sa gogiya ne da Zakariya A Musa Girgir da Abubakar Kawu Girgir da Alhaji Brash da da da Iliya Useni Journalist Fataskum da Suleiman Adamu Tandari Fataskum da Alhaji Gambo Ringin Gasho da fatar an tashi lafiya. To sai ku wannan gaisuwa zuwa ga wato Habila wadata zamfara kenan da Usman A. Bello Bunkari da iliyasu Yakubu Gigawa To sai kuma zan yi ƙirin mikiya zuwa birnin Kumasi inda zan gaida wato 'yan dandalin Babu Salam kenan da ke unguwar Yalwa a birnin Kumasi kenan. Farko fara da Dr. Abdulra'uf shugaban hukumar harada magunguna ta kasar Ghana baki ɗaya. Sai kuma Muhammad Sani wato gwamnan gargajiya da aka fi sani da ko Foreman Muhammad Sani Barau kenan da Saddaunan Bare Bari Muhammad Kabiru Alhassan Barau. ina gaida alhaji babu da sani makeri ina gaida faisal sani makeri ina gaida alhaji hashimiyu ina gaida dukkan ilahirin al'umma masu zama a babu salam baki daya da fatan kowa na nan lafiya To aka ce komi kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa. Ko kaɗan. Bari mu dire da waɗannan ah, gaishe-gaishe. Alhaji Salisu mai agogo ƙauren na moda. da limamin masallacin juma'a na biyu ƙauren na moda sai khalifa malam atiku abubakar mai suna ƙauren na moda da hafizu balarabe gusau da hajiya zuwaira mai shinkafa da taliya da baban yusu gusau sai alhaji mele sufari da ibrahim sd kusa zaria da mubarak s yaƙi gusau sai usman manika mai ruwa road funtuwa da nasiru abubakar sabo gusau da injiniya sanusi nasiru baban afnan kaura da aliyu muhammad dan fulani da daukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na biyu da ke garin kaura na mauda don kasan nima ina cikin wannan majalisar eh, da yake eh, eh kwarai kuwa eh, suna da takwarori a adan <laughs> kai ba ka san ka lambar waɗansu <laughs> kwarai kuwa ka san kwarai lambar na san har gidan wasu ma aran bakin su nake nake ci musu to shikenan majalisa mm. da fatan suna cikin kocin lafiya reshen washington <laughs> reshen washington eh. to ba da da fatan an wayi gari lafiya tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya ma na ce lauya kai ma zakari malam zakari eh na ce lauya ka mashi ai sai da na kira shi na ce malam zakari ga ya mun gaskiya eh. kaji kaji kaji kaji abin da babu shi eh. ai ce a ah, ai antiki ma mance eh. ce ai irin yadda aka kira ni aka ta gaya min cewa na ce dama na san lauya lauya <laughs> lauya a kai ne ka buga tanti ah. kace ai ni da shi ne muke cin abinci amma ni ban yi abin da yi ba gaskiya a a bakka za cikin gashin ta haka yace to sai da kin ce an ce kin san an ce wai dokin mai baki shi yafi gudu abin da ya faru kenan to ni labarin da zan baka yau ko mm. labarin wani malamin makaranta ne mai hannu daya mm. malamin hausa ne to to sai ya rubuta yace yau abin da za mu magana a kai shine karin magana karin magana na'am eh yana so a faɗi ma'anar karin magana to sai ya ce ma ɗaliban wai in sun fahimci abin da yake nufi kowa ya ba da misalin karin magana ɗaya kowa ya ba da karin magana ɗaya kuma ya ba da misalin ta to sai shikenan sai wata ɗaliba ta ɗaga hannu eh. sai malam ya ba ta dama ta magana sai ta ce mashi wai to misali wai hausawa suna cewa <laughs> to wai misali wai hausawa suna cewa hmm. hannu ɗaya baya ɗaukar jinka kasan kuma malamin hannun shi ɗaya mm, mm, mm. ke ba ki ga wani karin maganar da zaki kawo ba sai dan hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka wata daga hannu wata ta ce wai hausawa sun ce hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka <laughs> da malamin ya yi shiru ya shiru eh. sai ya dube ta haushi ya kama shi sai ce in eh, hannu ɗaya bai ɗaukar <laughs> ba ya ɗaukar jinka amma yana iya ba da kari over <laughs> kari na gane kuskurenta lalle ta ga jarabawa sai ta ga ta ba eh. eh. kisan akwai wani shi da yake zai koya ba yara ingilishi ne wannan turanci ya ce zai koya yara kadane ne haka sai ya eh? ce to abin da za a koya gobe in an shigo za a koyi eh, cin abinci da eh? shan ruwa da kuma rataya shi ne ya zo da ɗan igiyansa ya zo da ɗan abinci da ruwa sai ya ce shi nan zai ci abinci in ya ce to ya ce wannan shi ne eating so ya za ku ce suka ce teacher is eating ya ce correct ya kawo ruwa ya sha ya ce me yake yi nan wannan drinking kenan sai suka ce eh. teacher is drinking teacher is kin san yara suka bai da shi kamar wake teacher is eh. drinking ya sha sai ya ce eh. ya isa sai ya kawo igiya sai ya rataya sama sai ya doki abin nan ya tsaya kan kuje kan teburin malumma da ya tsaya kai sai ya sa igiyan wuya ya ce wannan hangin ah, ah. kenan da ya ce hangin ke ce me kenan ke suka ce teacher is hanging ashe kujeran teburin ya karye tofa kamar da wasa sai tebur ya karye fita karkashin tica shi kuma yara shi kuma suka ji daɗi su da teacher is hanging teacher is hanging to ita shugaban makaranta ta ji is is eating gajere is drinking eh. gaje amma is hanging nan fa ya daɗe Eh. ta zo ko ga tice ilai ya ko hangi yana hangi yana yana ta yana ta shi eh yana shi ne yara kuma suna jin da suna teacher is hanging to koyo ke <laughs> ba su san cewa ba su san cewa <laughs> teacher ya shiga eh, ya shiga di asu <laughs> <laughs> na ga malama juli na daga mana hannu ta bili da aka tilas mu ja birki gaskiya baba ya ko makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fatar Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci kada dai a hangin kan kuma eh, <laughs> eh a yi ice a yi diriki amma ban da hangin <laughs> ban da hangin rayuwa saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. shugabanni sassara shi